malam kusan eh, za mu ce da ƙarshe dai kafin mu ɗan karanta wasiƙu huda hudu biyar na masu kallo da sauraron eh, wasu daga cikin mata din a mm. cikin abin da ka ambata mm. waye da aluman ya sha wa aiki nan mm. wata din in aka yi auren ana samun jinkiri na rashin haihuwa wannan abu yana da damuwa a cikin gidan aure to malam wani kira za ka yi ga mm. janibi duka mm. tsakanin ita ta yi haƙuri da shi mm. mijin da yan uwa wani lokaci su yan uwa mijin ne za su ce an yi aure tun shekara kaza ita su ba su ji ka ba jan hankalin da za mu yi shi Allah subhanahu wa ta'ala ce ma na fil kitabi min shay a qur'ani ba abin da ya bari in muka kalla annabi zakariya shekaran shi nawa shekara ɗari hada ashirin tun tasowar shi bai samu haihuwa ba matarsa an ce shekara wajen tamanin bata samu haihuwa ba to mu yi takadiri kadarta ya yi aure yana ɗan shekara arba'in mm. ka shekara tamanin ba a haihu ba mm. ka kadarta ta yi aure ma tana shekara ita ma arba'in ita kuma shekara arba'in ba ta haihu ba mm. amma me suka yi dukufa suka yi wajen Allah Eh, ubangiji eh, kafaya zikiru hamdu rabbika abdahu zakariya izna da rabu ne da an khafiyan ne da an khafiyan ko hunalika da zakariya rabu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba da ka na kasami da da mutum ya tada hankalin shi a matsayin shi na wanda yake son ya ga jikan shi ko wanda take son ta ga ta da ta tada hankalin ta ƙara ta irin na annabi zakariya a mai da hankali a yi ta addu'a kuma a sa haƙuri mafitar shi addu'a da haƙuri kuma a san haka Allah ya kadarta. Haka eh, Amma fa za a samu a dauri. <laughs> Eh, falala Allah tana da yawa. Eh,